الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يبقى تاج تبتع الله الصلاة يتيجي بأمين شوي ولود تبتع نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم mai ci gaba da karatun littafin manzumatun alkawai da fiqhiyya يا شيخ العلامة عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى يا نبيت يشي ديني وشاف يشي بوتواني من والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل fafam hadaka Allahu ma yumallu man ga wal aslu yana ya asali fi miyahi dan waje yayi bona at-taharatu wali wal ardi gangani da kinyi wasu yadi to tufuwa wal hijara gangani da ta takuji wal aslu fil abudai asali ma ezuke babiyan zagi ga ga labudawo Wan واللحوم da بجيجي نكن والنفس برأي والأموال بدوكي للمعصوم وبطا dukiya na gusa na ko gato yanne ba ta yana ya sari tubu ne mu ha ya ramu hatta ya ji alhillu sai na lujan lalliya wani gabe fafaham je fahimta hadaka Allahu sai cuji ba wuyawe ko ma yi mallu ya ina jiza dacewa na wale ga yana manya gabai tiye shi dinni ce wani gai gagagan nuwa shi bai ne to edu to sangi to nuwa na je ne ko to na je titiyana to nuwa gwagashi ba ta nuwa wuce shi wali to wani na bishi daga sama wani ɓatan wani a can aga biya ma jikana takun ko jikana bolo ṣigban shi tó fuwa shi ɓata yana shi wani kiyo wani wani jikana daga belin lo shiga kai yiwon na aliya yi asali wani so ga de ina lauga wuliya nan ẹzẹ dáadáa tá tẹ́jì mọ̀ káà wọlé kí náà lé ní ẹ̀zà àti sálàtà náà rẹ̀ asali kí n bó wọn á lé wani ga ga wuli a nawa ga da la dalili ga wunji zai ga wali na jiki yau a la dalili bai gwani da ya sali na nga da wani wani shago ga washe bi ebiyan eh, na ga sallare hmm, asali eji okwo kayan wani jiki yau wali sau ga bai li alama yin da jesa yana wa proof ga iya eh, lamci li a na danana ko yaji fahimtu ba ni zango caji dawo nga a wuci da shi mi nga yawa e na fun tiya na muje sallah ta nga no fun ci yawa na kumbace wani fun adin rage ji wasu wasu yi runci na ni in wale ya ganna e da kiyaye in ya zaliya ya za shi wule nuwe fi dukun ko mi wasu nan ya gani na na jalula kila a, gawa jalula ya wunde fila ezu su ban zage ezu ke ba ganin bai zagi wuya bu sai na lawo ya ci a lalli wani gadabi ala yin zagi ji a lalli a ba yau ta sabawo ni kawo wani ji na jiyawo ko ma rato yin na wuce yin yin zagi da na yawo dan yin zagi na ya ngajin halalli yawai no a ce asali na kan ko haramu bu sai taki sai yeki ni a halalli buga tiya kiwon jini ogale nan giye kanuwar gina gina saguzun kanuwar zubishe na saguzun kanuwar jibishe na saguzun kanuwar jibangba na saguzun ko zai ma zuna yi musulmi ko wayi alul kitab ko amma zuzuna ajibu ta yin bitu na ji so na ya no le so ga kili a na naji kamin a gato na je kina na ja lalli ya wani amma dabba ga ci cha to sababi guba wa guye kajibo na dabba nan sabin doci yana guje mu ba wani sabin doci mu na jaramu misali ni. ẹ̀zàdé tí ṣe pàdé kàrìgì kàrìgì ti fẹ́ bí kàrìgì tí a gún wọn ẹ̀pà náà wọ́n ṣẹ́ dínwó náà kágun ya gún wọn bàwọn láwùjọ kí ọ àlejò ìwé náà wà jí wọn náà káṣí àmọ́ àánú wọn ló dà gún náà kó nu wọn wú wọn ó ti pàwọ̀ ya wọ́n ti jẹ́ àná wọ́n pè à ńgọ̀ ilé sọ̀rọ̀ fún bàbá ẹni ọdún dẹ́ba nígbà yẹn náà kí àjẹgẹ́ lẹ́bàá gan àgàdàbà náà yẹ kí ọ wọ́n á ṣe mù. ebe ne wote ene liwu na konu wani gbigu na wuwo kashe kpa wuwo yi don suna kuma misali ba ni waje shigi wacce shigi kpewa wacce di bismillah wacce shigi kpewa gudun wadda bobi yawai da shigi wacce dai luyin wani shigan shi na suku a sha shigin wacce dabar wacce wai don so ya biyun wacce ma a cin wanzu guba ba a ta dabar wani wọ́n á jẹ́ àlẹ́lẹ́ àwọn káṣí oúnjẹ àlẹ́lẹ́ àwọn ya oúnjẹ àlẹ́lẹ́ à kí lọ sọ́ọ̀bí ní ló ṣe ìbá àwọn ṣìyẹ́ wọn náà àmọ́ náà wọ́n jí bísímìlá inú ẹ̀ sọ́ọ̀bí ìbá àdán sọ́ọ̀bí tààrí mu ki wani bu tààrí mu ga àdé gallaba ya ci har a ci aga annabsu rayi an yi gbosa ejiya musulmi a jiya lalya sai biyan wute in ga zawo kwa alawan waga ko ko ban wanzu na ji gangani mai kiyan umar waje hani ku da yawa ni awu ma wajirin da ke adini luwa ta asali ya e zawo an jago gbosa sai sau bi na wu na gadabe ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ko ji gane ko wajen halalli na wako zayin wakwani wa ko wakuwa ko a jiyan docina inda gwa sai haƙƙi ga Allah ga haza nan waye ya buga lawan ko gwa wajen halalli na wadadan zayin ba bugan ndoro na sai dalilin ga Allah ga misali bani wakijin wọ́n ẹ̀ ti láwọn mọ́láàjì àwọn aláwọn ju búláàlà dẹ̀rí. dúkìá làwọn yìí wọ́n jẹ́ gbogbo sọ́ wá àyíwúyàn kọ́ wá àjírìbá wá àjí dúkìá ẹ̀kúnyà wá àjí rọ́bùrẹ́à da sauransu. Amma yanzu ga dashi in ta bata gibe, in ta bata gi, ndị bakai ka ha. hukuma ko kotu ngo bi zai bi baka kashi ngowa ngo auma e ba shi shi unje wani wa wuke mi na mu yayi mi yiti ya nga hukuma ko kotu ngo be ba ne by force ngo ko diga nya ko halirin ne alegan asali dukiyu ibugo sashi amma halirin ne sun hukuma ko yodo shi ci ko kotu goyon goci wa gangani biyoyi al'aslu fi miyahi na tahara ko bai ci gboro iya shi wa kuma ci wal aslu fi adati na ibaha hatta ya ji a sariful ibaha wa laisa mashiru an min al'umuri gairin lazi fi shar'ina mazkuri wal aslu fi adati na asali al'ada iwe aliba haiwi mu ba wọn bọ ji wọn bọra ji mọ wọn yà lẹ́lì kenan ko hatta ya ji a sarifin ibaha inda goyi na lufin cagato yana ji mu bawa na ga dabina walai sama shiru an umuri amma ga gato in wa ma da laye da shari'a ba gairi lazi ban bayyana fi shari'i na mazkuri a tuwa da shari'a da alina ma'ana al'ada wa ba wajen wa ba gaji mu ga al'aslu fil ada talibaha ko amma ibada su sukun wa tsaye bada ibada ba sai ni ga ibe gina ga da dalili ga da gowal aslu wa walaysa mashru'a min al-umuri gairi lazi fi shari'i na mazkuri al'aslu fil su sukun la yushru min illa ma shara'a Allah wa rasuluhu asali ba da adin wa labe gunda shari'a na sai na su kuma tujin ga laji kinan na labe nan an ji cine da je gina tufuwa ne je fana ne je fina ko a tiya ya lo a je ba shi shi mi ne je tana ba ta ne ji wa ga fi gwala gyan al'ada tujo ka mu obi o ga ganda na so ya ramu ne sai wa da dalili ko ji gane ko wọn bọ fún ọbẹrẹ wọn bọ fún kaftan wọn bọ gbé dàrú wọn bọ gbé fulabantigi wọn bọ gbé fulẹrẹ pakistan wọn bọ ọbẹ ilé báyìí wọn bọ galaba ilé báyìí mọ ko wọn bọ ọdẹ ṣu wọn bọ ọdẹ sanda wọn bọ ọdẹ mọtọ wọn bọ ọdẹ apiti wọn bọ ojú keke wọn bọ ojú rakun wọn bọ ojú tẹtagi báàtà wọn jẹyìn kúlù mùbà wọn bọ ọtá nífi wọn bọ ọtá kẹńtì wọn bọ ọtá fúlàní wọn bọ ọtá china. bata wi mu ba wa bo garo ni po wamu mu eli wa bo garo ni faga wa mu eli mu wa eli wa bo eli gutun wa bo eli guba bata wa je kiyo bata wi ba ewe kibo bo gwala gi is ada fi budan da ne je fisha yi da ne ku kofi ko da ne fisha yi na je fi bago ne da ne fisha yi na egwo bada gbujan ati lo finu obo ne ba ka wa je zane je den tuba zane je den koro kashi zane je den bangu sai bici pa sa wa je ndo na ga jina mi na bo no problem ka gane ai eh amma jino wa be ga misali ban sallah lokaci dana amma da sallah lokaci zamani bi lawo ga wuya tula da ai a'a shura ka shara sharaw mi na jini ma lam zan bi illa will what will take place azu da ba ko ne je fifikin ba abun nan eh hmm? da ba wasu yi zagba koyi don na ipata wanda ke a wani jere goro jini musulunci wa ko mun gane amma bani al'ada gabe shafi yato al'ada ne gobe musulunci sun ta waji jina waga hmm? al'ada wancin cici misali bani al'ada kura al'ada nufin ciwo amma a ni ga al'ada ne kawace ga al'ada wancin cici wa bai ga al'aslu fil adati alibaha gbanya ko ko ga ga al'asu fil adati alibaha ko illa ne illa bin nas sai bin nas in nas ma daga gan nasu yara mu so ga mun cici a kasa ya ka kele shi alada nufin shi wo amma alada yarin da gbani wa jiki an wa jinwa e bani wa da kiba wa da shari'a ba ko misali gbanin nan a gan

a gagganiro na agigun da kwan da kwa ce jiki nan ce ce benin ekoce ngo ekoce e biya dan oji na shi wanda musulunci wa kwa Allah ya yi ba la yazal al muslimu fi fusatin min dini ma lam yusibdal man harama wale nna tu ala dari kijo ala ala sapa wa wabuji kijo wa wabuci ko ezo ya manci egin daji wa ya ba gi bai la gina ya zo ya zo zo waje da waje logic ba da sauran su nan ne ala ne ala da kiyo ala da boji so ala da ne jiya nan ucici ala da maga da bai da ke jiya wani ala eh, da ne ci da ba gi ya ji da su ala da ne ci da bo in da gi da da ko kawai society run ci bo no problem ko la diga ne wa ko a gan dana waje ga aje su fulari na wafi ɗigancin al'ada ya wuce ga jikin ba wannan ko al'ali wajen kala kami waje su na mawuyo na faro hmm? wa be shi gan al'ala al'ada wanti kalo ti tun ara an ya nnu ní bọ̀ وسائل الأمور كالمقاصد وقم بهذا الحكم للزوائد ووسائل الأمور يقوشي ko ne daga gaje na kalmar kasidun alakunciyar manufu maksadu wa kun da hukumi ba hukunci rina lizzawa idiyar na tuta igboro nan kiwa ga

ẹgbẹ́gbẹ́ ma la ẹ̀tìmù lọ́wájìbù ìlàbí fọwọ́ wájìbù ẹ̀nà ẹ̀nà wájìbí àìdí àti ìbí náà tó rájẹ wájìbí wọ́n ma la ẹ̀tìmù mọ̀sùnún ìlàbí fọwọ́ mọ̀sùnún wọ́n tó ìmọ̀kúrú. ẹgbẹ́ makasidi is very very important. dole àmọ́ sallajin àìdí sallaji bai jama'in wa idi a sau hada zalo masallaci ko ya zana wa da kan gane gaje kiyo gaje dole wala ke yamman ciyocin wala ke yanzu ya ciyocin biyan makwabci biyan yi miji da sauransu ni kiyo ni dole ko ya kwani ga ke lawun ci ga idan zugun you do it iyadatul marid nga ya ki zan ci ta ce wo ko imma wajibi imma mustahabi lulu wa walo kan na wutu ga yake nga hukuncin na la a ga misali e na e ela na o wani tsawoni ko mota fa mai mu ba so nga ga yi mashuru ko sunna na wa da saza huncin na mota fa na wa palo na wutu ga yake wutu ga yake sunna mu kuyo ekwe haramu tó mẹ́ kí haramu gama shirka ga guba da shirka wanci ko amma da shirka ta tangi shirka wanci ko a jibuta da annabi na ji ya cana shirka ta tangi misali yawan shi kuti bai zai ji ya cana ko wani kabari ko da wa albarka bai kabari ne fata shirka ta tangi amma ga wale ja jin walu fata da tsawon so jikiyo hukuma. zina mu yara mu ina ji gwalo zina kpata na wo shek in zagi wo cin zagi zagi ole in zagi gaji jilbabu ma ko in zagi la tularu dun ti olo ke bo jibe in zagi on da katanyo yen ne bata ji gwalo giyo zina mu to ga je kiwo mu to ga ja ramu eje fi yara so kukun eje shishi eje wo fi do shi ba ne fi je na wo kunje wo ya za wo laje o buza bata mu to je kimo mu to ga je haram ekwe makru to ga je kimo makru so ka'ida jin alwasailu la ahkamu almaqasid bai ce shi ba wuce ce wal khata'u wal ikrahu wan nisyanu asqatahu ma'budun arrahmanu lakin ma al itlafi yathbutu al badal wa yantafi taqimu anhu wal zalal wal khata'u bi cicin suna yi ji buta ya tura ma ina wucin ya cizo zaf rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana sai ci ga yi ga batan ko ya ci bici na ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ga rufi an ummatil khata wa nisyan matukrihu alai afa da alumemi ya bici ci bi tambaye be na jan baka e ci wani illa man ukriya wa buhu mutma'innun bil iman ko a wane gan ibn rajab kula da shari'a al'arba wani ma'ana littafin jami'in lulun walhi kamo etiyan lamari ya e lefi e na ce etiyan zana bata na da zane cibiki na yana wacce ga yana yana lawu gana wallawa alam zana bata na gangani bai zana biki na faga yin zaguba ba ma'ana a ga ebe na ka na aga ya le fi de ti ona ngo le di pa be mi e wa dan bo za na ma ba na be za na ya ye ne za na ba ta na be za na chi bi chi ne a de miya wanda za ya za na ni bi sallah za na ga Allahu ma anta budi wa ga rabbuka Allah wa ga wuji mi ma ga tsoye ci yawo ta ni ga ni ga sa mi shi da tilfarki za na chi bi ce bo kibo e bo tsananiya ne ma fo ngama la al khatu undamini mawani tafsirin alikrawu unda mini kibo unda mini mawani utakfiru katu anisiyanu soma unda mu kila muye jiwa ganyen etun kasiri tiguyo zangoro gbomiya Ama za yaye iri zane ga Allah ma an tabdiwa zana cibici iri zane ga Allah ma an tabdiwa na rubukan ayi za zane ga kafira eh hmm? ko iriyan ba gani zo su a gawo ga ga ne biyi sai ji sun ko kun je ga kafirci na to da ne den da kinas mu afi la bi diga ka go ga Jesus the Lord Jesus the only son of God aka go ga ta igu shoot ali sa mo fi e no mata pata ka pogo afi jigan mala waziri wa ga ga Jesus the Lord Jesus the only son of God Allah kiyaye mu yóò di gane ko shin a ga hukunce kafici ba sai ka sha ba a ba kila sha bayan eh alikrawu ko mun gane good ebe ne zandoci ya kisa kafiri wa gagan a gane gane ko gangani hmm. wato

a kali ya za halirin na buwa wọ́n ti gánà kó kápá kan jẹ́ ogún olówó mọ́jújẹ́ bó lágùn ọjọ́ ya bó ya títà àṣíyẹ́wé kọ́ mú gánà ndé wáza àmá tó súnmọ́ àlìfìláti ẹ̀sùbùtù bẹ́tẹ̀ wọ́gẹ́ ngọ́ olé wà bàtàn kó wọ́n wayan tafi tasimu anhu wa zalal laifi magacin ya ciwo a wala ya wuce shi wace wa ba ta ci da mu har zamu ila wa da yake zanen wani ga rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana eh, eh. wa ga wu ba ta wu wayu e na wa aki zamu ci gi ci aji lalace gwa ta obo ka ya waya kawai ko la ji ganewa amma shin wọ́n ti ká ní ọkọ́ gan mi mọ̀ kájọ pálọ̀ ẹ̀kọ́ tó ń gan rí jẹ́ ẹ̀kọ́ dẹ̀ yòó rí wọ́n dá jẹ́ ẹ̀kọ́ yà ṣìbà náà fèrè òdà wọn là ṣìjẹ́ jìnnà lánàá ti fẹ́ sọ jẹ́ ẹ̀kọ́ pọ́n sáà ń fẹ́ pàmò àti fẹ́ wà tí ọdẹ tún jẹ tún wọ́n lè ṣírú yín wọ́n ká gbàtà o. kila nga eh wallahi un baje ba ba eh aje ba ta jago ah no wọ́n ká gbàtà alwato ma'al itilafi yazbutul badal amma yan tafi tasimu anhu wasalan to kwa kale fiya waga ko ji gani ko amma ga kijo waga ba tawo ebo na aki zan yo ci non na ji ga aki so kwa ko mun gani ngawuci ngawuci ngawuci bi ci cin wuci gun ba wuci har da wuci an suni to na wuwa ga ya ga wa jikiya ya ga wuga nan waga diya ya wọn a gan rọba ní aláàtọ àti náà ilẹ̀ sínú a sanu ga kuskuro jù maka alimomi na yasula muminan ila qata'an ya bugo ne dai kuskuro ga na fadiya tu musallamatu ila ali ngari tabbatarwa bai ci buru ومن مسائل ya mutu wala ya wa la izasta kalla wanda kun ga da haji kini independently fa waqa ga hukuncin wa haji kini kaya wani kaida ne ga ga taju taju eh ne la mi to shi no ala mi la la tu ki wa ga ba bon na bu eh ji da bu haji kini independently ya ko ji gane wa wa bishe shi asha koi fini ba ko en bishe no waga bishen na cikin ganin ga wadda kwai na fini uba da hannun jikiyo nla milatu bishen na ezagen wani min na kuna we amma ɗoga min na ci da na aje buloku gutsun yau ci fikin bo wuce foundation wa male wuce ya kashi foundation ya yi na gunkin bo a ci guni ya kimbo ka kuna obi emi shi na wale foundation wuce amma ga wadda to foundation ci ga wasu ma na waga abuwan na sha'an to foundation na to gunkin bo ci liya da na wani jikiyo wani to abun na tabiu tabiu waga wa shira kura kun bai bi wen to yan na gunin gwanin ga wa dike nga we shi ke ba gangani bi ra kun wuce don ko ji gani ko waga wa shi leda waga wa shi sai mu vita ya sai mu vita ina labo je ginara amma ngai la sai mu vita fijiko shin sai mu vita we lo yin shi o kai jika femovita amma wale a femovita lafi jikan so jika na tabi'un ni femovita ngola ji ganewa kakuna aga femovita ajiye jika wani a ti de jika kawai nan kayi muci jika da yin stikilalu waga ga wa cikin ga wuce jika kawai wo bai shi yo kun ji femovita ko fawaka kakunan nan ji muci amma gidan wajen gidan su mana washe ngole istakalla wọ́n á ju independent dẹ̀gan ẹ bá nù kó misali bá ní ẹ̀dá ló ṣíṣì kánú tí ń gbé ọgá ṣe dọ̀m̀bí gbé dọ̀m̀bí ní wàlẹ́ kí wàlẹ́ sọ̀sọ̀ ń yé ṣé ń wọ ní lọ́dọ̀m̀bí náà ṣì wọ ti ládẹ̀rí bíá àyà kẹ́ńtì kẹ́ńtì ti dán páàlù kan fi dọ̀m̀bí náà náà ṣé ń zòzò jí dẹ́mí ní náà náà amma zuzun gina bi kwankwani ne ta bi unli gambinin ko laji ganewa ta misali bani yau ne za a ci shimfe ga wani kwankwani wuce mufa yau yau zo independent liya amma ga da yi ga da yi gambi ne ka tsoji hankali a su san gina ce a jikin na cika ga kuni bai mace yi na shekuni daga kone shi bai kwa ga da su yi bikin babu nan ga ji dambi na wani yoshi da dambi na yin madina wasu ga yi wasu agbebe yin dambi na so na so akirge na so ya gidan fikin babon nuna ala kiyaye ne. ko ko so bani mini misali na manja ajiyar labe tinan nan ajiyar agai ba zan yawon la ya wala a to wani tabbatar biyar yin zagi ne amma yin ga gabe shi mace gato ba ka yi ya ce ya be a gagin zagin da wakashin agwa a go, amma a gagin gogon jisun a gan ya ba babbe yi mai ba babbe yi na ke Yi giga ne ba da yi na gada na su ta bi unli e ya gano tun ga mani yawon jiki nan ya bayanin Eh? ta so bai ti gboro wal urfu ma'mulun bihi idha na hukmun min ash-shar'i sharifi lam yuhad wal urfu fi ya qulu fi ina ida ida e jiya ne bi ala dai ma'mulun bihi e be fun mi idha warad hukmun ada ke wuci ko kun ji gada be min ash-shar'i daga ba shari'a sharifu nan wancin nan lam yuhad adu kan jani mana elo tun ganni be urufi ko bani to ya shiga wa ashiru hunna bil ma'ruf eji bolo bolo lo bayi ni eji bolo ngo le eji muamala wanji wanji lo bayi ni eji muamala na isaitu wa turufi da na shi dan bo o ga ge ni o ga da ban ti maji da won ta wa ka da o je ti mu bi na ku tashi da na ji o ma da bo ga ga ti ma ga ni o ga agun na agun ji fatara ga o ti ni o bi na ku ko da na ji make yadda gobe waga ke yadda abi wacce ga misali bayan nan eh. Nole wato mu'ashara je bili ma'rufi is type what urufi be yanayi ko ji gane ko kan wace yanayi ma'rufu kamina agun nan mun ji ka ma'rufu agun jawa la yi tiya o dule ke o dule ba ne ku ci mene ba so yo mushi muluji mulushi guluguna ko the same thing that da ọgọ́ da dá àgújá wọ́n ti àgbẹ̀kẹ̀ da dẹ́nà dẹ̀rí bí dẹ́nà dà da gbẹ̀ṣí náà ọgọ́ gúnlẹ̀ níwọ̀n àlébà náà ṣíṣí gbẹ̀nà yá agbẹ̀bà sáta ní jíjẹ ló bá da da lẹ́wọ̀ òun da jẹ́ àṣìwọ̀ ogun àgújá náà agọ́ sí kí ọ agọ́ olùfín lè yí jí wà á ṣùrù wúnà bínú àrú fi àná kó o jìgá nìwa bá bírù ìwà lìdẹ́yìn wọ́n kà ihsana ngole kemna wajibul walidaini jina iftati urufi kan gashi waje kura ya gare ya bani to ale musulunci ba amma wasumi kashi wallahi ogun wasu katoyu wata katazoyu ko wo yawo biloyu wala wolo aji kaza kaza wala wolo asibiti ko man yana ba ta iftati was iftati urufi and how do you do it ko ji gane ko lafazin mi a gobe mi a shi hmm? da mi kun da sauran su fatan gawai da alfazu na jida ta fi wajen ta fi urfu ba mu yadda ga wujewa dalila da ala dalili ya bai zaɗi ba nun ga gu ayo ko hadisi ga ba mu yadda ya talba nun ga fila da ya zaba ne a na biyo na ene yi ta fi shi na in ga bayi ne ga yana ba mu yadda ne ya biya ene ga da ya ne ruwa fenti ṣé wọ́n káà ṣe bọ̀kọ́ rẹ̀ èsì kí ọ èsì kan tí wọ́n ní olówó fẹ́ ti yíù mí o kó o ti safari min àyàmí ó kàrọ̀ ń safari sáàtì urf ẹ̀ zá dẹ̀nà ó ti kéèjì fáìn gẹ́ safaro ẹ̀ náà á gẹ́ ìdí fáìn gẹ́ ko ji gane ku so bani keni ne kun ni ga mota la shishi ni ce wa la shishi ni ce ce la shishi ke ya ke ne so mota so ne wa birwe ke ne so so ne ke ne mai so so ne wa birwe ke ne so ci so ne so ngole aga ga za nun wadan fasara ya wuce ke jinufi yan wadan yan wucin zan la mota shi na nga mota na da agun gareji nimbo mun ci usu mun ce ko gareji su a ma mota wadan amma zane mi lawaya nan na ga e wala da agun gareji nimbo mun shage tiyan e gareji su a ga wawo wadan a na a e ga kiyo ma waya ci gareji ba ko zane ci gareji la ga ba tawo ko zane mi lai ci yana mun ga ne ci aga da gareji ti la shago ngbanwe eti wona hmm eti gawo eso eti so egu ama eso mota so garejo ama eso so dufo ni mo ngani be nambe be pati so wale kemi na eso so na start what off ko mun gane so iga katun ya wallahu alam subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk